Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, na arzikinmu shi ne uwa uwa. Hukumar kafa shingayen yaƙi da hamada ta Najeriya, Fred Greenwald, ta ce za ta raba irin dabino miliyan biyar ya samar da yabanya sau biyu a shekara. Wanda yana daga cikin muradin samar da bishiyoyi don cin ribar samun kuɗin shiga da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi. A wata hira da wakilin Nasiru da Mel yi da shugaban hukumar Great Greenwald, Sale Abubakar, ya yi masa ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi na yakar kwararowar hamada kwanan nan kayi wasu tafiye-tafiye inda watakila mun san abubuwa ne da suka shafi aikin wannan hukumar eh, ba mu labarin eh, wace tsaraba ka dawo da ita ne kuma menene kenan da farko me wannan tafiyar ta kunsa na biyu kuma wace tsaraba ka samu wannan tafiye-tafiye da na yi cikin 'yan kwanaki na tafi kasashe da dama na duniya inda aka yi taro na kan yanayin muhalli ko yanayin duniya da yadda ya kasance environment akwai taro da aka yi a colombia da kuma wani taro da muka yi a london na hadu da masana sosai waɗanda suka yi nazari sosai akan yadda kasancewar yanayin duniya yake a yanzu haka da kuma wani hanyoyi ne za a bi a samo sauki ga yadda duniya ya kasance kullum abin da yake faruwa a yanzu shine maganan dumamar yanayi temperature ake kira da turanci yana karuwa kowane lokaci kowane shekara yadda aka gano ruwan teku yana ambaliya yana shigowa gaci ya banna ruwan sama yana yawa yana zaizayen ƙasa yana rushe gidaje da muhalli da dai kamar irin abubuwan da suka faru a najeriya cikin 'yan kwanakin nan kamar abin da ya faru a maiduguri to duk irin wayannan abubuwa da nazari a kansu da yadda kuma za a yi a kiyaye su nan gaba su ne muka je muka tattauna da masana na duniya da ƙwararru wanda suka san wannan harka eh, na ji kamar ka ce ka je london faɗa mana irin abubuwan da kuka tattauna ɗin eh, da kuma yadda zai shafi nasarar aikinka da kake a nan najeriya to nasara aikin nan da yake dole kowane aiki sai da kuɗi mun tattauna da jami'ai da yawa waɗanda suka yi mana alkawari akan cewa insha Allah sun ji irin abubuwan da muka je da shi da kuma tattaunawa da muka yi da su da gamsuwarsu bisa ga irin yadda muke so mu yi ƙudiri mu yaƙi kwararowa hamada cikin ƙasanmu to akwai abubuwa da suka yi mana alkawari wanda kuma baicin alkawari nasu na kansu da kuma yadda za su nemo mana taimako a duniya ka kasashe manya-manya waɗanda ke ba da tallafi wajen yaƙi da hamada to yanzu haka abinda muke ciki a kai a yanzu shine muna kan shirye-shiryen takardunmu yadda bayan tattauna da muka yi da gamsuwa da suka yi muna kai rubuce-rubucen kasida-kasida wanda za mu ba ma ƙasa-ƙasa su ga ta inda za su shigo su kawo mana gudunmawa mu ci gaba da wannan yaƙi na kare kanmu daga kwararowar hamada. wato na san ba shakka akwai ƙasashe na duniya manya-manya waɗanda akalla dai za a iya zargin su da cewa suna gurɓata wannan yanayi Eh, kamar kasashe wanda suke da ci gaban masana'antu da suka hada da irin su burtaniya inda ka ji da irin eh, amurka kai kusan duka kasashen turai ma da kuma wasu kasashen gabas irin china irin rasha da sauransu eh, banda nan akwai wasu kasashe ina jin waɗanda suke so su ga duniya ta zauna ba tare da an rage wannan dumamar yanayi din ya kake wace gamsuwa za a ce irin kasashen mu masu tasowa suke da shi cewa wayannan kasashe za su kawo gudumawa saboda a kare wannan matsala a yanzu akwai kasashe daga gabas ta tsakiya kasashen larabawa wanda su ma ba a daibar su ba ba wajen gurbata yanayi na duniya domin haƙan man fetur da ake yi a kasashen nan da kuma su ma suna da aniya su kawo mana ɗauki su kawo gudunmawa abin da yake faruwa kuma da su kasashen larabawa abin mamaki shine allah ya musu arziki a yanzu musamman wayannan mai da suke da shi wanda suke suka ci gaba suka gyaggyara kasashensu suka ci gaba wajen yin masana'antu da kyautata rayuwar mutanensu to su asalinsu su sun ma fi mu sanin wahalar zama cikin kuncin sahara kuncin zama a cikin irin wannan hali wanda ba bishiya ba ruwa wanda ga zafi rana to su da kansu yanzu su sun ɗauki a kan cewa za mu zamana ɗaya daga cikin abubuwan da za su sa su mai da hankali a gaba su taimaka mana mu ma mu samu mu gyara muhallinmu don mu ji daɗin rayuwarmu bari mu duba wannan al'amari na najeriya kwanan nan zan iya cewa ka kawo misali da yadda aka samu matsala kamar ta gwarnon na an yi mamaki yadda aka samu wannan ambaliyar ruwa kuma daga nan ne ma maganan dumamar yanayin nan ta ƙara tasowa eh, ga waɗanda ba sa fahimtar irin wannan matsalar misali eh, wasu zaga suna tare magudanar ruwa suna kawo matsaloli iri-iri ga muhallin nan yaya mutane eh, mutum yana zaune sai ga kamar watakila gwamnati ce kawai take da haƙƙi ta kare dumamar yanayi ya jana magana sai ya rika ɗaukar ko turawa ko sai wasu mutane ya wannan abun ya shafi asalin mutum da yake zaune a gidansa a garinsu a yankunan karkara da birane wato abin al'ajabi shine malam nasiru mutanenmu suna da wani al'ada na kan cewa in dai abu aka ce maka na gwamnati ne to ba nashi ba ne yanzu inda muke shuke-shuken bishiyoyinmu ake musu shinge za ka je ka tadda mutane suna cire shingen itacen ba wani abin da ya dame su bane da yake suna ganin na gwamnati ne kawai to gwamnati din wane ne gwamnati ai mu ne gwamnati mutanen su ne gwamnati in ba mutanen ai gwamnatin ma ba ta nan saboda haka abin da mutane ah, ya kamata a nan su lura su gane shi ne shi wannan ɗumaman yanayi da yake barazana a duniya yanzu hakan nan a nan misali a najeriya ya jawo mana abubuwa da yawa ya sa mutanen da suke zaune a wasu yanki sun rasa hanyar cin abincinsu gonakinsu ƙasa ta binne bishiyoyinsu gaba ɗaya sun mutu suna da rashin ruwa ba su da hanyar tattalin arzikinsu gaba ɗaya ta barbare waɗansu sun shiga su boko haram ma don wannan yanayi da muka shiga waɗansu mutane ne suna zama bakin tafkin cadi tafkin cadin ya janye yanzu abin da ya rage a kashi goma bai fi kashi ɗaya ba girman tafkin cadi kifi waɗansu shine sana'ar su masu kamun kifi masunta ne da sauransu duk sun watsar da sana'ar domin babu ruwa in kuma babu ruwa babu ah, ba masunci to saboda haka irin wayannan makiyaya sun rasa dabbobin su sun fantsama sun watsa sun shiga duniya waɗansu sun shiga sun ɗabi makamai sun shiga tare hanyoyi suna kashe mutane duk irin wayannan abubuwan dukka akan wannan ɗumamar yanayin na fa dogara Masu sauraro a nan zamu nisa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban hukumar kafa shingayen yaƙi da hamada Sale Abubakar da wakilin Munasira da Mel Hikaya sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka. a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.